والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد أولا ندري نتلاتة بيو لو تنظر قيدة في بلاد الأربعين بالإيه wanda ya dace da 23 ga watan jiyun haziran 2020 allah maɗaukacin sarki cikin ikonsa da minnarsa ya ba mu damar haɗuwa a wannan majalisai namu domin cigaba gaba da karatunmu na nahawu cikin littafin sharhu ibn aqil ba mu gushe ba muna farko-farkon babin al-mu'arraf a karatunmu na mako da ya wuce mun yi bayanin samun ma'arif kashe-kashen ma'arifai muka ce bakwai ne na ɗaya al muarraf pronoun domin duk lokacin da wakili ya zo an san yana da wanda ya wakilta shi mara wakilin suna ko domin ya wakilin suna ma'arifa ne har kullum na biyu al'alam sunan yanka taban mabnar shi ne kamar ka ce hum huwa hiya hmm? ga sunan sunan yanka shi ne kamar ka ce muhammad kamar ka ce umar ali zaidu amuru dadu hindu irin wani sai kuma al'ishara irin su ba da ha bihi ha zihi misali sai kuma muka ce ada mai kayan aiki da ke sanya ma'arifa wanda musamman abinda ali ya shigo cikinsa ce masjidin wani masallaci in ka ce almasjid ka ganin adatu ta'arifi ya shigo kansa sai zamanto ma'arifa sannan muka ce almubafu da wahidin منها دون لأكا جنجنا جزوها بإيدة بسكين وإنن معرفان شما ذو معرفة كنا غلام ولياره انت تي غلام زيد هذا ذو معرفة يار زيد غلام نكرة با معرفة انت تي هو يا ذو تومي معرفة na ƙarshe almunada munada matuƙarin ana bukatan ana nufin ta a yi ne ya rajo ya kai mutumin nan mara nufin haka a wannan lokaci ya zamanto mai ya zamanto mu'arraf ya zamanto ma'arifa wadi to yau karatunmu zai tashi daga inda mai littafi ke cewa wannan matsu haka ne والنمر ما لن يتي ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ابن ضرب من البسط نوئين نشن في قول البسط جمعين نشن في بساط مفردي كنا شنفلة بسط شنفلو والجمع انماط إذا كان أسم كالجمع نمت سيكا كيمي أنمات على وزن أفعال مثل سبب وأسباب هذا سبب مفردي كما يقول نمت مفردي جمع سبب أسباب فهذا نمت انماط تو Namad yana da wasu ma'anunuka banda ma'anar shimfiɗa Shi shine cewa namatu aiban aljama'atu minan nas alladhina amruhum wahid aka ce namat har yanzu ana nufin wasu gungun mutane da lamarin su ya zama ɗaya wasu mutane masu group da suka yi group aikinsu karatu misali karatun nawo sunansu namat aikinsu noma sunan sunansu namat aikinsu so su namat aikin su tuƙin mota ko tuƙin jirgin ruwa sunan su namar alhun dai aljama'atu minan nas allazina amruhum wahidun kaza qalahu aljawhari yadda muka faɗa din nan in ji ibnu aqil haka babban malami a harshen larabci ya ce. shi aljauhari ɗin nan babban malami ne ba larabci kawai sani ba a mutum ne mai kokarin kirkire-kirkire irin na kimiyya farko dai sunansa ismail ana masa kunya da abu nasar ismail bin hamad aljauhari cikin sunansa kenan ismail bin hamad aljauhari mutum ne wanda yake zaƙaƙure sosai-sosai mai kaifin basira mai ƙoƙarin kirkire-kirkire ya karanta lugar larabci da arabi abin nan nahawu da sauransu hannayen manya manya maluma irin su abin nan abu ali alfarisi irin su asairafi to shi wannan bawan allah duk da mutarsa zuwa yanzu shekaru dubu ɗaya da arba'in da takwas zuwa bana mutuwarsa zuwa bana shekara dubu ɗaya domin ya mutu ne hijira da shekara 393 uku. kaga bana muna 1441 kenan da rasuwarsa yau ko wannan shekara kenan shekara takwas. yana daga cikin maliman kimiyya da suka fara ƙoƙarin ƙirƙiro ko ƙera jirgin sama shi garin wannan gwajin tashi don ya fi kafafi na katako ya hau sama har ma tara mutane yana kan abubuwa za su tafi daidai to ƙarshe kuma ma wannan shi shine ajalinsa ƙarshe tashin bai yiwu ba ƙarshe dai ya faɗi suka yi to abubuwa suka adina amma dai yana daga cikin manya-manyan maluma maluman eh, abin nan ƙirƙirar duniya da suka fara ƙirƙiro idan ɗan adam zai iya tashi hmm? to babban malami ne a harshen larabci saboda haka eh, wannan bayani da muka ji game da namat kamar da ina aqila ce ya haka ya ɗauko shi daga maganar aljauhari ta sai ba tuka da ke gaban mu ko na inu malik ya ce wa ƙastu laziman kallati wal'ana wallazina sun mallati والاضطرار كبنات الأوبر كذا وطبت النص يا قيس السري don muna magana kan alko karatun mu jiya mun ji khilafin al nan kam ne kawai abin nan alif da lam ne harfu tarihi din ko kuma lam ne kawai harfu tarihi shi hamzan nan kawai hamzatul wasli ne tunda ba za a iya hurtar daurarren harafi ba sai tare da abin da kira hamzatul wasli hmm? an yi kilafi ko kilafi tsakanin wa da wa. yawa da khalil tsakanin sibawai da malamin sa'ama duk mu khalilul farahidi wanda muka ce shi kirkiro ilmin aro wadu shi khalil ibn yana cewa da alif da lam din su ne adatut ta'rif al sibawi ne yake cewa lam din nan kawai ita ce adatut ta'rif din wannan hamza ba ta asali ba ce illa dai iyaka larura ce kawo ta domin ba za ka iya hurta taurarin harafi ba sai da abin da ake kiransa hamza mai sadarwa Hamza wasl Kena a bisa mazhabar Ahmad ibn Khalil farahidi hamza din nan ta asali ce Hamza qat'i ce na al a bisa mazhabar Sibawi wannan hamza din ba Hamza qat'i ba ce Hamza wasl ce duk mun wannan bayani ko gara ku manta yawo to shi wannan al'in na da tare a karatun mu yau alinda mai kulasa ko ibnu malik yake cewa walid tsirarin ka banatil aubari wani lokaci akan ga al a cikin suna ba wai don ya ba da fa'idar tarihi ba a'a sun saboda wasu larura ko mawaƙi ya rasa inda zai yi baitinsa ba zai tafi daidai ba saboda haka ya sanya al'in wadu ka banatul aubar domin nan banatul aubar din asalinsa banatu aubar sunan wani nau'i ne mara kyau daga cikin nau'in kam'a kam'a ban sani ba ina jin bamu da shi a nan travel Ingilishin suna ce da shi travel shi kama ana samun sa ne haka kawai allah ke tsirar da shi ba kuma tsiro yake gani ba a'a cikin ƙasan kan haka Allah zai girma da shi ya zama to kamar eh, gwaza na eh to kamar dankali din don za a tono shi ya dan kauri haka girma sa zai kai dan babban dankali haka haka za a tono shi ba tsira yake ba Allah ne kawai ke shuka shi hmm? akwai mai kyau sosai akwai ana mai da shi ana abubuwa ne da shi ana ci wadu wana da kiransa kam'a alkam'a da larabci to cikin kamar din nan akwai nau'i wanda yake ba da ke sosai ana kiransa banatu aubar wadu kamar sunan yanka ne ga wannan nau'i na kama din banatu aubar mun riga mun sani kuma sunan yanka ba bukatan tarihi amma a nan a cikin waka wani lokaci kamar da za mu karanta yanzu wani baiti an kira shi da mai banatul aubar da ba a ce banatu awar ba aka ce banatu awar wannan al'in ba don ya ba da tarihi ba ne ga awar a saboda larura kawai don waka don mizanin waka ko wannan waka ya tsaya ne an fahimta to shi ne na ce wa liftirarin ai wa ya ce ai liftirar ai littarura misali misalinsa banatun ko banatil awar wadi kaza haka nan wani lokaci zai zo har yanzu don larura ta waka har yanzu a kai shi a inda bai kamata ya shiga ba domin asali kun san tamizi ko lokaci zai zo ne zai zo na kira duk abin da aka ce maka tamizi ne zai zo ne zai zo na kira amma duk lokacin da ga tamizi da al wannan larura ce ta waka shine ce kaza wa ibtan ya aisu sari akwai wani baiti da da da da, da ake cewa hmm, wasu suna cewa rashid ibn shihab al-yashkuri shi wannan baiti ga yadda baitin yake cewa ra'aituka lamma an arafta wujuhana sadatta wa ibtan nasa. ya qaisu an amri wa ibtan nafsa ka gama halin shari'a kake ibtan nafsa aka ambaci talmizi domin asalinsa ibta nafsan wa ibta nafsan wato ka ji daɗi daɗi na daɗin rai ka ji zuciyar ka kwanta shine ibta nafsan sai aka ce wa ibta nafsa al'adin nan alif da lam nan an shigo da shi nan ne kawai liddarura ba dole ba da ta'arifi ba domin bai ce tsaya mawaƙin na yana cewa ra'aituka lamma an arafta wujuhana na ganka kai da za ka ke mana yanga kake mana rigima kamar kana iya karawa da mu a fagen daga na ganka lamma an arafta wujuhana an din nan za a ci ma mawaka sun sani ko da goge wannan an ɗin ma'ana tana za ta tsaya amma dai an ɗin saboda me za ya cika na ganka lamma an arafta na lokacin da kaga fuskokin kaga irin yadda muke sara da takubanmu na ganka na fahimce ka sadatta ka kau da kai ka ja da baya ka fahimci cewa ba za ka iya yaƙi da mu ba sannan abokin kaka da wani abokin kaisu mai suna amur wanda shi tule mun kashe shi saboda haka na ka sadatta ka kau da kai ka ba da baya wa ɗiftan nasta ka gamsu ka nuna jin daɗin kama a kan kayar da kai asaran amur abokinka wato akan ka ci nasara akan mu ka samu ganima wadi kama mahallin shahid dai nan aka ce wa ittan nafsa ba a ce wa ittan nafsan ba wannan saboda larura ne darura shi'iriya to shine ana a wannan baitin ne shi ibnu malik yake ishara anan yace kaza wa ittan nafsa haka nan kuma da mutum ya ce wa ittan nafsa wato ka ji daɗin ranka ya ji daɗi ya kaisu ya kai kaisu. amma nan sai ce astari domin kaga shi yana magana ne ya dai baka misali dama mahallin shahidin iftan nasa saboda haka shi ko a baitinsa ba dole ne bi asalin waƙan ba a'a ya zo zai yadda zai dace da menene da abin da zai dace da eh, tsarinsa domin dama a cikin sadarin baiti ya ce wa tsirarin kabanatil aubari saboda haka ana neman rake ne ya zamanto rawiyin waƙar harafinsa na ƙarshe ana a ba'ajiri ma saboda ka ce ya kaisu ya kai kaisu asari nan ya ce mutumin kirki da wani mana asari bi mana azzare bi mana ashari hmm? mahallin shahid dai anan al tana zuwa cikin larura ba don ta'arifi ba misali ga misalai biyu da mai kula ta ya bamu banatul aubar da kuma istan nafsa wa duk ha mun ƙetare mun ƙetare sun farko ko to me yasa ba ku faɗaɗar da ni ba a na manta na ƙetare ta to bari mu yi baitin farko da baitoci ne biyu ko yake wa qad tuzadu laziman kallati an dinnan qad tuzadu tana yiwuwa a tsara ta ta zamanto hmm? abin nan a ƙara ta amma ƙari na kullum kullum yana lazimtar wannan lafazin kallat sunan gunki a fara'aitun mullata wal uzza wa manatar talisat al-ukra wani gunki ne a makka wajib to kullum Allah allata ake cewa ba a kiran gunkin lat sai allah saboda haka wannan al'in za'id ne akan wannan alam din amma kuma za'id kullum yana nan lazim ne wadi aha ne waqatu zadu ta yiwu a ƙara al'in a kawo ta ta zamanto ba don tarihi ba amma ƙarin ya zamanto mai lazimtar sunan ne har kullum hakanan wal'an da lafazin al'an kaga wannan sunan zamani ne na huzuri zamani na yanzu ka ce al'an don ba za ka ce ana ba sai dai al'an yanzu hmm? kullum al'an za ka ce wadi ko mabni ne kun sani alfati ko al'ana kullum al'ana yake shi ne yace za tuzadu laziman kallaki ai kamar sunan Allah sunan dunki? wal'ana da lafazin al'ana wanda yake zarfi ne na zamani huduri wadu da kuma wallazina an gani allazina kullum al'inan tana da zincansa allazina allazina sai dan abin da za a rasa ba ina ga nan da mintoci kaɗan za mu bayanin lugat da suke zuwa cikin lafazin allazi da allati akwai luga ɗin har bakwai za mu bayani nan gaba kaɗan insha Allah alman da anan al'in nan tana lazimtar wannan ismul mawsul din summa allati haka nan allati da allati wazi duka akwai al'in da irin su allahi duka al'in yana nan to yanzu mun yi sharha ko mun yi sharha wa baitocin nan sharhan mumu to bari mu ga menene asalin mai sharha littafin musar ibn aqil ne yake cewa yace zakara al-musannif mai littafin wata ibn malik kenan ko ya ambaci fi hadanil baitaini wa baitoci guda biyu وقد تباد لازما كاللاتي والآن والذين ثم اللاتي والاضطرار كبنات الأوبار كذا وإبت النفس يا قيس الثري شين معنى وإن في هذين البيتين وإن بيتون شيني يا أنبت أن الألف واللام تشوى ألف دلام إن تأتي زائدة سوديون سنة زوا a matsayin ƙare ne ko da su ko babu su ma'ana za ta fita shine ma'ana ta ce fa'idata wazi wahiyya fi ya sannan su ɗin alif da lam ɗin ko al ɗin ita su biyun duka harfa biyu a ce musu abu guda a cikin ƙarin nan nasu suna zuwa suna kasancewa ne ala ismaili a bisa kashe biyu lazimatin wa ghairi lazima wani lokaci ƙari ne wanda kullum yana nan wani lokaci kuma ƙari ne wanda ba lazimi ba sai larura ce za ta kawo shi wazi ثم مثل الزائدة اللازمة باللاتي sannan sai ba da misali da al-za'ida kuma lazima da sunan Allah wa huwa ismu sanamin kana bi makka. sunan wani gunki ne da ya kasance a makka da kafin musulunci ya kawo da shi wa bil'an da kuma lafazin al'an wa huwa zarfu zamani kaga shi zarfi ne hmm? zarfi ne na zamani mamni eh, abin nan mamni wani alfaki wanda kullum ana gina shi akan fata al'ana al'ana kowane lokaci to amma shi الآن هدئنا الآن واختلف في الألف واللام الداخلة عليه أي ساقاني جميد أل دلام لام ألف دا لام دا سكة شكا شكينسا ميه متأينسو فذهب قوم wasu mutane mana wasu maluman nawo sun tafi akan cewa ila an hali ta'arifil hudu sun ce alif da lam da ke cikin lafazin ana hmm? an kawo alif da lam ɗin ne domin su arrafa huduri cewa ana nufin lokacin nan na yanzu da muke ci kama fi ƙauri kamar yadda abin nan alke fa'idantarwa a cikin maganar ka in ka ce marartu bi hadhar rajuli bi hadhar rajuli wato na wuce wannan mutumin wannan mutum ɗin da muke ciki yanzu ko wanda yake gashi nan lokacin da nake magana na iya nan to kaga wannan huzur ne wannan na sa Allah cikin arrajul innan li ta'rifil huzur ne to haka nan al'ana ma li ta'rifil huzur ne ibn ya ce me yasa alif da ya shigo ana al'ana ya zama da tarihul ya ce hujjar ita ce li na qawlaka al'an domin fadarka al'an bi ma'ana hadha wakti waqt daidai ma'anarta daidai take da ma'anar wannan lokacin in kace al'an daidai yake da me hadha wakti wannan lokacin da muke ciki wadi وعلى هذا Idan muka fassara alif da lam da ke cikin al'an cewa alif da lam in sun zo ne domin tarihul hudur to a wannan lokaci alif da lam in ba za'ida bane wadi a ba za'ida bane su mu'arrafai ne wanda suke na asali wadi sun zo domin su yi aiki in aka cire su ma'ana za ta rubu kamar yadda rajulun da kace ar-rajul ya zama mutumin nan da aka sani kaga ba za a ce al-inza'ida bane a'a annal lisarif ba za'ida ba to nan ma idan ka dauki al-in da ta'rifin hudur ne to shi ma al-in da ke cikin al'ana ya zama to me gairu za'ida wa dhahaba qaumun amma wasu maluman nawo sun tafi minhum al-musannif daga cikin maluman nawa ne akwai ibnu malik shi kansa mai kulasa kenan ila annaha za'ida akan cewa al da ke cikin ana za'ida ce to saboda ka masauri biyu akwai wanda suke ganin al a cikin al'an litarifin hudur ne a wannan lokaci ba za su zama za'ida akwai kuma wanda suke ganin ba litarifin hudur ba ne a wannan lokaci za a yi dace kuma daga cikin masu ganin wannan akwai ibnu malik shi ya sa ma ya kawo misali ya ce kal'ana wallazi kaza allati ko yawo sanawa mamniyun litabammuni alal harfi litabammuni ma'an al harfi shi al'an الآن ممنين ما نعم ممنين شيني واندا كرشان سائل إيكي لازم تحالي إيا كو حال فتحة كو حال كسرة كو حال الضمة كو حال أولي واضح ما أجران سا ممنين تو آن أي كما سناني إيه سناني أما كما يا كونشي معنا الحرفي كون سنكون حرفي ممنين دو حرف الدنيا النم على عربتي ما يفهمان مبني مبني على حال واحد واضح وهو لازم الهدور كما شي كل لوكتي لو كان اكاو ان يانا لازم مي يانا لازم كر حالي لا اكي تكي ينزو ينزو الان ينزو واضح اهو تا طيب. سنن ومثل ايضا sannan kuma ibnu malik in ji ibnu aqil kenan ya ba da misali har yanzu billabina da lafazin allabina wallati da allati wal muradu bihi ma abin nufi da allabina da allati din nan ma da kan alaihi al min al mawsulat duk abin da alai shigo cikin sana asma'ul mawsulat kenan da allazi da allazina da allazani hmm? da allati da allai da allati da allawati duka sun shiga ciki wadu yawwa wa huwa mamniyun ala anna ta'rif al-mawsul bi istila idan muka ɗauki al cikin allazina ko cikin allazi ko cikin allati a matsayin za'ida ne to mun bi masabar da aka gina kenan kan cewa mausul tarihinsa ya samo ne da sila menene sila na mausul lafazin da zai biyo ismul mausul ɗin in ka ce allazina ismul mausul amanu shine sila ɗin ba kenan da amanu ɗin nan ne ake allazina ke zama samun tarihi wajin ba da al'in ba a'a da fila allazina ja'u ja'u din shine fila abinda zai zama allazina ina zaman to ma'rifa saboda ja'u da kace allazina jalasu allazina qara'u allazina dhahabu allazina farru allazina amanu allazina nafaqu allazina kafaru allazina qatalu allazina jahadu duk abinda ya biyo ba mausul mai sunan sa fila معلوم أنها وده ما تخبر سو إذا اسم الموصول يا سامو تأرين لسنة الدسلة بعد ألبا تزوج كسوى الإنن زائدان دم أنا زائد يلا ننكوبا ننكومي ذي تفليد وادي أوه شيني معناه هو مبني على أن تعريف الموصول بالصلة كينا فتكون الألف واللام زائدة ألف دلان يصير زمان تومي sai zaman to za'ida wa mazhabu qawmi wannan matafiya ce ta wasu maluman nahawu wa karahu al kuma malamin mu wanda muke masa sharhin wanda muke sharhin littafin sa wato ibnu ibnu malik kenan shi ma wannan masaba ya dauka shi ya sama cikin misalin sa ya mai da alinan da ke cikin asma'ul mawsula cewa za'ida ce amma وذهب قوم إلى أن تعريف الموصول بأل أقول اسم ثاني واسم معلومة دقة اسم معلومة ناو نعم. بسكة في أكن شوى اسم الموصول يا سامو معرفة ثانية كوينا سامو تعريف إني دقة الإن دقة حمزة إن ألف ني دلال واضح إن كانت فيه ما تقرئ أكوي الإن أتكينسا دون أكوي سمو رسولات جبابو الأتكينسا akwai ma da man kuma suna zuwa asma'ul masulat amma akwai alle yawwa to masu wannan masaba dole su yi karin bayani don kar a kama su shine suka ce in kana fihi in akwai allin a cikinsa nawu allazi fa in lam yakun fihi idan kuma babu allin cikin ismul mawsul to fa bi niyyatiha za a mutu tarihi masu din za a mutu tarihi da niyyar cewa akwai aljibbi ba za a iya kawo almin ba za ka ce almin ba eh, alman ba ko alma ba to amma za ka yi niyan alim ina ga daga nan wannan ba za ta nuna rauninta wazi nawu man wa ma ko kamar da muka ce illa ayyan nan su ma sun toge ayyu suka ce ayyukan ita da alba zai shigo ta ba ita kuma tarihin da ba zai zo ta hanyar miyan alba'a ita kan saboda dama ta hanyar ibafa ne don za ka ce ayyuhu ayyun rajulai ne duk dama duk lokacin da ayyu zo yana bukatan ibafa ne za a ibafansa ne zuwa ga wani wuri ko ba haka ba shi ne mana illa ayyan fa inna ta ta'arrafu bi ibafa ita ta samun tana samun tarihin ta ne da ibafa فعلى هذا المذهب أبيض عنا متى نبي لا تكون الألف واللام زائدة أو لو كتي ألف دلام بلا زمن زائدة بكينا دومين سوني ما تعريفي وأما حسبها في قراءة من قرأ صراط الذين أنعمت عليهم أكوي كراتم قراءة وندي قراءة ذا با صراط الذين با آه صراط الذين sirat alladhina an'amta alaihim mamakon sirat alladhina na'am ha to amma mu karasa mana dole ne mu karasa ba za mu kwana daji ba ba komai mun ga bukatan mako mai zuwa mu kara nana tashi kai mu nana tashi amma dai ba za mu kwana nan wa amma hassin al don ana cewa an hassin alif da lam amma bayan hassin alif da lam ɗin ko a wannan ƙira'ar ba a karanta shi ba a cewa siraɗa siraɗa zina an amta alayhi sai a ce siraɗa lazina saboda haka alɗin alɗin ne a ce kurucin alɗin ne ake shafewa ba a faɗa amma za a kawo wani sabon layi a masa bai sama to yanzu a nan ne ya kamata mu bayanin da muka ce dama allabi da allati da dangoginsu din nan sun zo ala musu sun zo da luga ɗaiɗai har nawa har bakwai lugar farko ka karanta su da allabi ko allati ko allazina naka ce wato dai kamar da muka saba don da wannan dama ake yake shara a rubuce da maganganun laraba wannan za ka rike allazina ko allazi ko allati ko allati hmm? luga ta biyu ana kiranta lugar hasful ya'i ma'a baqa'iz zali wat ta'i makturatayn a shafi yam amma a barzal a wurin allazi kenan wata ko a bar ta a wurin allafi amma a bar zal nan da ta maksuratai ne suna masu wata da kasa maimakon ka ce allazi sai ka ce allazi allazi maimakon ka ce allafi sai ka ce allafi wadi luga ta biyu kenan luga ta uku ita ce hasfin ya'i shafe yaɗin allazi wannan yaɗin na tsaurari na ƙarshe a shafe shi wata suke na zali ta'i hmm? sannan aka shafe yaɗin sai a yi taskinin zalɗin na kamar a ce allah kaga yanzu muna da luga uku allazi hmm? allazi uku allan allan wani luga ta hudu tashdidul ya'i maksuratan yi wa yaɗin nan shadda amma a mata wasali ƙasa shi ne ka ce allaziyi ba makon ka ce allazi sai ka ce allaziyi allaziyi ko allatiyi sai luga ta biyar luga ta biyar ita ce tasdidu liya'i mazmumatan a yi wa yaɗin nan shadda amma a mata gomma a hukun ka ce allazi sai ka ce allazi allazi allati wazi luga ta shida ita ce wanda muka fara bayaninta hasful alif wal lam a shafi alif da lam din gaba daya amma wa takfiful ya isa kina sannan sai a sauƙaƙe ya din tana ɗaurarriya na asalinsa shine zi maimakon allazi ko allazi ko allaz ko allazi ko allaziyu sai a ce mai zi to amma wannan a wurin kira sirada din nan ba mutum ba za a ce kamar da zuwa muku misali ba za a ce sirada zi an amta alaihim ba eh, ko sirada na an amta alaihim ba sai a sa lam sai a ce sirada na an amta alaihim wadi sirada lazina yawwa ne ma'ana tun ɗauko haka za Lazi da lazani da lazina da lati da abin nan lati to shi ne na yake ce maka amma hasfu fi ko amma hasfu amma shafi alif din eh, alif da lam kenan fi fi qira'ati man qara qirar wanda ya karatu wanda ya karanta wannan lafazi sirat alazina anan ne mai littafin najin kure ne na na ibaa ya rubuta sirada sai ya sa alif da lam a'a alif din ya kamata a shafi wannan kure ne abin da ya kamata shine sirada ladina an'amta alaihi to anan kan fala dullu ala annaha za'ida ba nufi akan cewa al'in anan da aka shafe ta tana za'ida ce in ji ibnu malik eh, in ji ibnu aqil wadi idh yatamilu an takuna hudifat shuzuzan ta yi an shafe ta ne anan ta hanyar su sudul ira'a ce da shazza da sabawa ira'o'i wanda siƙa suka suka ruwaito wa in kana mu'arrafa mu'arrifa ko da dai eh, a nan eh, tana da ta'arifi tana ba da ta'arifi kuma wannan ba wani abun mamaki bane dama akan samu wannan kamar yadda aka shafe al-din shine kama huzufat min qawli kamar yadda aka shafe al duk da tana ba da ta'arifi a lafazin salamu alaikum asalinsa assalamu alaikum amma don wani yanzu ya ce maka salamu alaikum kada ka ɗauki jahilcin larabci ta yi dai wani lokaci saboda jahilci amma da ka ga malami ya zo ya ce maka assalamu alaikum akwai inda ya taka wadu karka ta ya ka saba ka'idar larabci salamu alaikum ina mara ka ce salamun alaikum ga wannan zan fahimci larabcin ka ko a ce assalamu alaikum a'a salamu alaikum ma an shafi al'in ta hanyar suzuzi kamar da aka shafi al wurin shira su zaɗa lazina wadi amma dai wannan ba da za masa uzuri sai malami an fahimta amma ka ga mutum ɗan ƙarfin ustazu ne ya ce maka salamu alaikum kada a masa gyara wanda ya san malami ya sa abin da yake yi to farko ka tambaye shi hujja tukunna wataƙila zai ga maka cewa ai dama akwai wannan ka'ida na shafi al'in Eh, ta hanyar su suzuzi amin zai tanwini wato ba tare da an ce salamun ba yuriduna nan kuma duk wanda ya ce maka salamu alaikum a bisa wannan ka'ida na nufin ne assalamu alaikum wazi to za mu kwana nan idan gobe mun zo cikin muraji a muna ga kamata mu ƙara karatu mu ƙara koma ba sai mu koma ba ko to madalla thank you akwai masu tambaya na'am eh waƙat tuzadu menene aka ce a sadrin baiti waƙat tuzadu laziman kallati ana iya ƙara alɗin a bisa da lazumci kamar da aka ƙara ta a lafazin allat lat a sunan gunki ne a farakumul lata wata ƙarshe kuma na allati ne allati jam'in allati wadi shafi fi din aka yi shafi ya aka yi domin rubutun ya dace da wannan amma duk wanne ne suna da ya'ul ishba hatta shi allati ɗin, lokacin da za ka zo ka auna da mizanin baiti don kaga mustaf'ilun mustaf'ilun mustaf'ilun wa qad tuzadu laziman kallati din ai kallati ko da lati din ne kawai amma akwai ya da ake kiranta ya'ul isba shi kuma wancan na karshe dama asalin sa akwai ya'ul isba din amma yanzu ya goge ta ne a rubutu ya san ta zo huruci dama da tana nan wadi yawwa العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك